Hundin mota suka ji da gudu-gudu Kausar da na biya suka sauka don tarar da daɗinsu. Motoci ne ke ta shigowa harabar gidan dukkaninsu iri ɗaya, wani guda ɗaya ne kalar shi daban a tsakiya. Sojoji na ga sun fara fitowa cikin motocin sannan daga bisani suka buɗe wa ogan nasu ya fito shi ma. Sakin baki ne ina kallon SS Sabida wanda ban taba zaton haka yake ba duk ina son ma kallon wani ina tsammanin ma zan kalli wani kyakkyawa ne shi abun ba haka bane. SSFP da baƙi ne yana da jiki ga ƙaton ciki yadda kuka ga tumbin shewa Kano da sa aka yake. Kun dai fahimce ni na kwatanta shi saboda ɗan shi nake kallo a fim. Kun fahimce ni a littafin da gabata masu saurare a wurare ne muka dakata yanzu ba tare da bata lokaci ba sai mu daura kawai a littafi na biyu. Da gudu suka wasa suka yi hogin ɗin shi idan ma kuka gan shi gangar jikin. yaran sai ku rantse ma ba shi ya haife su ba saboda sun fi shi kyau nesa ba kusa ba kuma su farare ne ɗaukar kausar yayi yana ɗin, ta yaran suka mara masa baya suka shiga ciki tare da fiye din shi da fara hajiya ta karaso ta yi masa sannu da zuwa sannan suka karasa cikin falo suka zauna suka dan yi hira kaɗan da yaran nasa sannan daga bisani ya wuce ɗakin shi don ya dan watsa ruwa hajiya ma ta bi bayan shi don haɗa masa ruwan wanka Bai wani jima ba ya gama ya fito kaya marasa nauyi ya saka sannan ya fito falo don cin abinci. Zama suka yi gaba su kan dining suna cin abinci tun aha tun da Alhaji ya shigo gidan duk 'yan aikin gidan suka daina zirga-zirga dama dokar gidan ne haka idan ma yana falo ba sa zuwa fat ɗin har sai ya shiga ɗaki ko ya fita. Malika ce tsaye a farfajiyar gidan tana wasa da flowers ɗin da ke jere a wurin PA din Alhaji ko Alhaji Konatse, kusa da wata mota can nesa da ita amma hankalin shi duk yana kanta. Fon ɗinta ne ta ji ya fara ringin da sauri sauri ta duba sikirin ɗin wayan ta ga a rubuta Alzaro. Ido ta ga a rubuta Al. Zaro ido ta yi. Sannan ta yi wani ajiyan zuciya silent ta saka wayan ta wuce da gudu ta shiga ɗakinta ta kulle ɗakin. Ɗaukar wayan ta yi. Ni dai ban san ma me ta ce ba ko da namiji take magana ko namiji mace ce ko namiji ba ban sani ba. Ji dai kawai ne tana cewa eh don Allah a ci gaba da aiki kar a yi wasa. Yau mai gidan ya dawo so a fara aiki yau don ba na son mu wuce six months. Kashewar ta yi ta fara dariya ga dukkanin alamu ma dariyar mugunta take yi. Gidan Ambasado Binta. Gida ne dan daidai mace ɗaya shi ba babba sosai ba kuma shi ba karami ba. Ita kaɗai ce a gidan sai ‘yan aikinta guda biyu Baba Hanne da Nawal. Ambassador Binta ƙawar Isis ta da ce tun tana 'yan mata har ma zuwa yanzu suna abota. Nawal ce ke goge TV ta ji ƙaran buɗe ƙofa anti Binta ta gani ta fito daga ɗakinta sanye da waya a kunnenta. Zama ta yi kan kushin. sai da ta kai wurin 30 minutes suna waya kuma ba da kowa take ba illa SS Abida. Zine ta ce oke Alhaji gani nan zuwa gidan naka maganar ba ta waya ba ce. Ɗaki ta shiga ta ɗauko mayafi ta ce Nawal bar aikin nan mu je mu dawo. Ajiye tawul ɗin hannunta ta yi da sauri sauri ta shiga ɗaki ta ɗauko hijab ɗinta suka tafi. ba su daɗe ba sai ga su a gidan Safi da falon baki suka shiga hajiya ta zo suka gaisa sannan Safi da shi ma ya shigo tare da PA din shi dan duk inda zai je tare suke ganin ta yayi tana kaiwa da kawowa a cikin falon duk ta yi zufa duk da sanyin AC da ke tashi zama ya a dan don ya san duk yadda aka yi kawai problem binta binta me ke fa faruwa ne na san dai akwai matsala tun da dai na gangi haka lafiya idan ma ka ce matsala ka faɗi kaɗan matsaloli za ka ce ai matsala ƙwara ɗaya ce matsaloli karɓi wannan ka karanta ka ga me aka rubuta cikin rashin fahimta ya karɓa ya fara karantawa Suleiman Salisu Tafida saurare ni sosai ka ji ba lallai ka gane ba ba lallai ka gane mai magana ba ina so ka zauna cikin shiri don ni ma yanzu zan fara aikina ke kuma munafuka Fatima binta ke ma ki zauna cikin shiri don da ke zan fara wallahi wallahi wallahi sai na ga bayan ku sai na rama butulci da kuka yi a rayuwa isa safira kai butulu ne Allah ya isa tsakanin da kai na bar ku lafiya sako daga MK cire hular da ke kan shi yayi mai da kallon shi kan ambassador binta waye kuma MK waye shi me haɗin mu da shi me yake nufi da mu wai me muka yi masa Alhaji bana da wannan amsar tambayoyi da kamin da zan samu Aida ba sai na zo nan ba bani da su ni ma so nake na sani. Kuma ni abun ma da ke daure min kai shine ya aka yi ma har ya shigo gidana ya ajiye ba a sani ba. Duk matakan tsaron da ke gidan. To Allah da ya kyauta kawai bara zana Allah da ya kyauta kawai bara za na wuce. Barazana ce ma fa kawai nake nufi, ina tunani, Alhaji ya faɗa. Shi dai fiye ɗin Alhaji yana jin duk abin da suke, Malika ko na ɗakinta ta kulle tana kallon duk maganar da Alhaji suke a ɗinta. Kashe system ɗin ta yi tare da tunanin wani abu. After one month later, fi da ne ya fito daga falon baƙi tare da abokin shi suna hira. Wato Alhaji Tafida, wallahi ni kaina zan sa a ce ma kai zaka ci zaɓen nan don na san zan fi kowa ma samu. Hmm. Alhaji Shamsu, kai dai bari muna nan muna ta kamfen, kai dai ka ci gaba da taya mu. Eh, wato Alhaji da. ina ji a jikina fa kai zaka ce kos yanda kake kyautata ma talakawa. Dole su so amma fa idan kawo ina tausayin su dan na tabbatar ba za ka musu da kyau ba. Dariya suka saka gaba ɗayansu, kai Alhaji Shamsu baka da kyau fa. A'a, dama ina zan yi kyau, Ubangidana bai koya min ba. To, haka abun yake? Jira ni. Bari in shiga gidana na ɗauko abu, yanzu nan zan dawo. Ok to, Ni kam dai ka same a mota Alhaji Shamsu. Alhaji Shamsu ya faɗa yana ɗari-ɗari irin tasu ta ‘yan duniya. Bayan mintuna biyu cikin sauri-sauri Essex da ya fito daga ciki da ya shiga wurin da Alhaji Shamsu din ya fakin ya nufa. Buɗe ƙofar ya shiga ya same shi ya jingina da jikin kofar mota, kamar ma yana bacci. Kallon shi da ya yana Shamsu. Kai kuma me haka daga bari in je na dawo kuma sai ka bingire da bacci. Shiru na ga yayi bai ce masa shi komai ba. Mamaki abun ya bashi. Ya dafa shi ya ji baya motsi kuma baya numfashi. Jawo hannun shi ya da sauri-sauri ya saki yana kiran sunan Allah. Abun da ya gani ne ya bala'i rikita shi. Ganin shi a hannun shi duk jini, jikin shi kuma ya caka masa wuka Fita yi a motar da gudu-gudu yana kururuwa yana kiran sojojin gidan. Da gudu suka yi, suka yoyu suka zo suna tambayar lafiya. nuna musu yayi da motar da gudu suka nufi gurin su ma abun yayi masifar ba su tsoro da mamaki. commissioner of Police ne suka kira cikin gaggawa suka yi masa bayanin abin da ke faruwa. Mota biyu suka yi cikin gaggawa suka nufo gidan SS Safida ba su jima sosai ba suka isa. Bincike suka fara yi a cikin gidan babu inda ba su duba ba. Intermission. Awa daya Baya. SS Safida ne zaune a falonsa shi da Hajiya sai zufa yake haɗawa. Ɗaya daga cikin polis ɗin da aka turo ne ya shiga falon yana shiga Alhaji ya miƙe. Ya ake ciki, kun gane wa ya aikata? Murmushi polis ɗin ya yi yanda ya ga Alhaji lokaci ɗaya ya ruɗe akan abun da baya abun masa wuya. Zama ya kan kujera. Alhaji gaskiya lamarin nan ya ɗaure min kai. Ba ma ni ba, muna da yawa abun ya ɗaure mana kai. A ce duk irin matakan tsaro da ke cikin gidan nan a rasa wanda ya ga wanda ya kisa, gaskiya abun da haɗin baki. mun yi iya binciken mu mun kasa gano waye wannan aika-aika sai dai kawai dai akwai wata fefa da muka tsinta jikin wukar da aka yi kisa da ita kaga abin da aka rubuta jiki na rawa ya karba ya fara duba kamar haka so mun tabi kenan wannan shine daga cikin aikina bara barazana ta farko by MK Shiru yayi ya fara tunanin ina ya taba jin sunan MK. Sai da ya dogon tunani sannan ya tuno leta ɗin da Binta ta kawo masa wata ɗaya da ya wuce a baya. Oh, shi ne? Polis ɗin ne ya katse mai tunanin da yake. Am, Alhaji, muna so ka dan mana bayani akan MK din nan. Duk yadda dai aka yi shi ya aikata ko kuma shi ya sa aka yi. Gyaran murya Alhaji ya yi sannan ya kara da can. a'a gaskiya ban san ko shi waye ba kuma ban ma san ma me yake nufi da ni ba to babbar magana to a gaskiya Alhaji za a samu problem cause wannan abun zai iya sa jama'a ma su ki zabar ka kuma ni a gani na a cikin gidanka makashin kai ke wanda ya san sirrin ka shine kawai zai iya haka to ni waye ma zai aikata min haka babu wanda ya sirri na sai PAD na. su kuma bana tunanin zai ci amana ta dan yana da amana kuma mun ma daɗe da shi sai dai ko a cikin sojojin da ke min tsaro Ok Alhaji, ni zan yi handling case ɗinka zan faɗaɗa bincike insha Allah zan gano waye wannan. Ni zan tafi by the way, my name is Abdul. Zan kira ka idan na koma office sai kai saving a bashi hannu suka gaisa. Ya tafi. Wato Alhaji ni ma abin ya bani mamaki a ce wai duk irin tsaron da ake yake a gidan nan a ce an shigo an yi kisa cewar Hajiya. To ni ma dai abun ya ɗaure kaina daga barin gida daga barin gurin fa na shiga fita kawai fa to Allah shi kyauta aniyar su dai ta bi su tunda dai babu abin da muka muka musu muka. a cewar Hajiya tana shirin tashi Malika kam na laɓe jikin kofa tana jin duk abin da suke ganin Hajiya ta yo wajen ne yasa ta fita da gudu faɗin hajiya ta shige da mugun gudu dama an sa ta gyaran ɗakin SS Safira ji ta yi karo da mutum da sauri sauri ta ɗago don ganin waye nuta ta gani fuska ɗaure matsawa ta yi ta baya tana yin haƙuri yi haƙuri don Allah wallahi ban san ma kina wurin ba to dama yaushe za ki san ina wurin tunda dama ke dabba ce mara hankali ƙazama kallon Nur Malika ta yi rai a bacin ke Nur ki bar gani na cikin gidanku ba za ki nemi ki raina hankali na da kin san ni wace ce da ma ba ki gaggawan faɗa min abin da kika faɗa ba kin san me ya kawo ni aiki a gidanku kuwa to wallahi ki iya bakin ki don ni ma ba irin 'yan aikin ku ce. da za ku kalla ku take babu abin da ya muku zafi. Dariya nan ta ƙirƙire da shi. Na san me ya kawo ki aiki mana. Na san me ya kawo ki aiki ne. Aiki mana. Me da ma zai kawo ki da ya wuce ma bakar talauci da ke addabar ku ke da iyayenki. Dama tsayar talaka kenan ke da ba kowa ba ki rinka ma nuna gadara da isa a gidan mutane. To wallahi mu ba za ki mana ba. In ma kin saba nuna mutane gadara da isa a gidansu to wallahi tallahi wannan gidan kan baki isa ba. Rin Malika ya yi matuƙar ɓaci da zancen nar. Asali ta ce, eh, shi talaka da kika gan shi, ba shi ya so ganin kanshi haka ba, Allah ne ya so. Ya gan shi haka, kuma haka, haka zalika mai kuɗi ma Allah ne ya so ya ganshi haka. To me bambancin? Kin ga ko Allah yana iya ƙwace abunsa a duk sanda ya so ma kuma a lokacin da ya so. Ya ba ma wanda ya ga dama. To, ko kin ga ma mu da muke talakawa ba mu cire rai ba. Kuma ma abu na ƙarshe da zan sanar da ke shine ki bi duniya a sannu. ke mace ce kuma baki san ma wa zaki aura ba ta ja zaki ta shige ɗaki na alhaji ta bar wurin ta a tsayin ran malika a ɓace ta gama gyaran dakin ta wanke toilet ta yi mopping ta fito Rike da tawul ɗin da ta goge tafiya ta so mai za ta koma su ji ta an kira sunanta da tsawa diana tsayawa ta yi kyam ba tare da ta waiga ba ƙarsowa na biya ta yi ta sha gabanta je ki gyara min ɗaki alam bata nan mum ta aike ta kuma bacci nake ji ki yi sauri kallanta malika ta yi sama da ƙasa sannan ce ba zan gyara ba sai dai yau ki kwana tsaye in dai ni diyana ce zan gyara miki ɗaki but wai ki me kike ɗaukar kanki ne dube ki fa yar talakawa da ke kin ga aiki kika zo koya aiki kika zo yi kuma dole ki yi biya ta faɗa murmushin yaƙe malika ta yi a ah, baki karya ba na biya. aiki na zo amma ba irin ku ba wa'inda ma ba ku san darajar mutum ba don wallahi da na muku aiki gara ma na mutu a cikin talauci aikin banza ina arzikin kuke takama da shi ko ina arzikin kuke takama da shi to ku je duniya ce ta ishe ku riga da wando aiki ne dai ba zan taɓa muku ba har na bar gidan nan saboda ba zaman ku nake ba kin gama kin gama tafiya tafiyata dan kin gama tafiya ta dan tsayawa ta can baki ma da ke ba girma na bane ta ja jatsake ta fice tana fita na biya ta haye sama tana kuka ɗakin mum ta shiga ta samu mum na wa Nur faɗa faɗawa ta yi jikin mum din tana kuka cikin kulawa mum din ta bada tambayar ta me yasa me ta nan ta kwashe labarin yadda suka yi da na malika ta faɗa mata kai wai ku yaran nan me ke damun ku ne yanzu haka faɗan da nake ma nur kenan fa ta fita harkan diyanan na amma ta kice to ku sani ni fa ba zan ma diyana ba dan ta iya aiki idan ma kuka Ko ka sake ta bar gidan nan to wallahi kun ji na rantse ba zan sake kawo yar aiki ba kuma duk zan kori yan aikin ku ku ci gaba da yi ku ji daɗi da daɗi da kanku ku ji ko da daɗi ai kuma mata ne kowace za ta yi aiki kuma ku tashi ku bar min ɗaki tunda dai ba kwa jin magana hajiya ta faɗa a miƙewa suka yi jiki a sukwane suka fita Ɗakinsu su suka nufa suna shiga na biya ta faɗa kan bi tana kuka ita ko nur Restin ta ta jawo ta zauna tana wasa da yatsar hannunta. Ta fuskanci inda Nabiya ke kwance. Nabiya Nur ta kira sunanta ta ɗago idanta ta yi da sauri ta wanda idanuwanta suka yi jajir ta sauke akan ‘yar uwar tata. Na'am sister, kin ga gara ma fita da Diana tunda na ga kamar ma ta lashe zuciyar mu. Kin ga wallahi mom za ta iya aikata abin da ta furta. Kuma ma idan ta kore su ina za mu yi? Ina za mu iya da aikin gidan nan? wallahi sister Nur ba zan yarda yar aiki ta rinka mana abin da ta ga dama ba wallahi bari ma dare ya dawo sai na gaya masa to ni dai ba zan faɗa ba zan yi hakuri amma nes ta sake min wallahi zan ɗauki mataki da kaina Nur ta faɗa rai a ɓacin Nabiya ce ta ce eh wallahi yau sai ta san ma ta zaga bari da ya dawo to yanzu dai it is okay mu je mu sami man mu ta hakuri kin garanta ya ɓaci Nur ta faɗa tana shirin tashi Nabiya ce ta ce ni babu ma inda zani ba ita ce ta ce mu bar mata ɗaki ba to ba zan ma sake shiga ɗakin ta ba tunda ta tsane mu ma ba ta son mu kai na biya me yayi zafi haka kar fa ki manta uwarki ce to shikenan dan uwa ta ce sai ta rinka fifita wata banza kan mu eh wallahi yau duk abun ma da ake min sai na gaya wa dad gidan nan ba zan bar ko guda ɗaya ba ni dai babu ruwa na kin ga ma tafiyata next day Dan ne yake kwala wa mom din kira daga falo. Da sauri-sauri ta bar abun da take ta zo falo. Ta same shi da shi da Kausar da Nabiya zaune. Na'am dadin Kausar, kai hakuri kana kira na dai ban zo da wuri ba. Na shiga toilet ne. Fuskar shi a ɗaure ya ce, Nabiya, ta yi miki aikin. Kin bi kin samu yara a gaba, kin bi kin sa Fuskar shi a daure yace Nabiya ta yi ta yi miki? Kin bi kin samu yara a gaba, kin bi kin sa yara a gaba akan 'yan aiki. talakawan banza da wofi me ma za a yi da talaka dama ai bauta shine aikin su kuma shine daidai da su haba dadin kausar ya zaka dinga biye wa yaranka cewar mom a'a dakata ni fa duk neman da nake akan yara na nake so ba na son abin da zai bata musu rai kin gane ko ina neman kuɗi ne saboda ƴaƴana ba don wasu ba Ran mom a bace ta kalle su ta ce ku tashi ku bani wuri ana magana kun saka kunne kuna ji tashi suka yi suka fita mai da kallonta ta yi kan dad prison Allah alhaji idan ma ka min faɗa dan Allah ka daina min a gaban yarana to ni ma ki daina ɓata ya ki daina ɓata ma yarana rai akan yan aiki idan kuma ma suka sake kawo min ƙara zan kori wanda ma ta yi musu kallon shi ta yi da mamaki ta ce to ka yi haƙuri dadin kausar mumushi ya yi oke to na haƙura ina so ki tura wata daga cikin aiki su je gesa a wutsina a gyara min. Hmm. tam bari na sadiya na da ahalan su je Irin su mum ta yi ta sanar da su, wani shi'umin murmushi Malika ta sake dama abin da take so kenan. Ɗakinta ta shiga ta ɗauko wata jaka da tedi a ciki ta saka hijab ta fito da shi. Direba ne ya kai su tun karfe sha ɗaya suka tafi ba su suka gama aiki ba sai karfe biyu na rana. Fitowa suka yi za su koma Alam ta ce Diana kin bar tedi ɗinki kan TV ba. Kai bar shi kawai na kausar ne idan ma sun zo ta ɗauki abinta. na gaji ba zan ma iya koma ciki ba. Sun zo daidai kofar fita suka haɗu da su SS tafi da suna shirin shiga. Matsawa gefe suka yi su suka ba su wuri sai da suka gama shigowa gaba ɗaya Malika sai satan kallon shi take dama ba ta taɓa maganin shi ba tunda da ta zo gidan. Sai da suka gama shiga sannan su kuma suka fita. Cikin falon suka shiga suka zauna suna tattaunawa akan batun siyasa. Fon ɗin shi ne ya yi ringin da sauri-sauri ya ɗaga ji ne ya ce ok, bara na turo PA ɗina ya zo ya same ka. sai ya kashe. Wani soja ya kalla a kusa da shi ya ce ya je ya kira masa fiye ɗin shi a waje. Haka ko aka yi fita ya yi da niyyar kiran shi daidai lokacin da shi kuma Prof Isa ya dano motar shi da zumar shiga gidan. Duba shi sojojin Duba shi sojan yayi bai gan shi ba. Juyawa ya yi ya koma ciki ya sanar da Alhaji bai gan shi ba. Shigar shi ke da wuya suka ji ƙaran harbe-harbe. Zumbur suka miƙe gaba ɗayansu suka fito suka ga ko lafiya. Ɗaya daga cikin abokansu ne ya tsaida shi akan hanyar fitansu su kuma suka fice. Suna fita suka tarar da Prof Isa kwance cikin jini yana nishi sama-sama. Cikin gaggawa suka ɗau ɗauke shi zuwa hospital. Su kuma sojojin suka bi wanda ya yi harbin da gudu amma ba su yi sa'ar kama shi ba. Daidai ana cikin tashin hankalin ne sai ga fiye ya shigo yana mishi kamar yana nishi kamar wanda ma ya yi wani aikin wahala. Kallon shi Alhaji ya yi cikin ɓacin rai ya ce kai kai kuma me haka? Wallahi Alhaji na dawo daga wurin cin abinci ne sai na ga sojojin gidana suna bi suna bin wani shine na taya su. Ok yanzu kun kama shi cikin fargaba Alhaji ya yi maganar. girgiza kai fiye din yayi alamar a'a haɗa hannayen shi wuri ɗaya alhajin ya ce Shit! yana wata irin nishi to wai ni waye wannan ne duk yanda ma aka yi bibiya ta yake so yake ma ya ga bayana fiye din ne ya katse shi da cewa amma alhajin kamar ma ba namiji ne, kamar ma mace ne ni dai yanda na ga gudun kai anya mace ce kuwa kamar fa namiji ne mace ba za ta iya ba wayar shi ya ciro daga aljihun shi yayi dalin namban police ya sanar da su abin da ake ciki mai gadi ne ya ɗauko ruwa zai wanke gurin jinin probe ya isa ya zo zai zuba ruwa a gurin kawai da ya ga wata paper an yi rubutu da jan biro ɗauka ya yi da har zai yasar da dai ba karatu ma ya iya ba sai kuma ya fasa ya mika wa su alhaji takardar da sauri sauri ssp da ya saka hannu ya karba ya fara karantawa Isa Safira idan ma ina raye ban mutu ba sai na ga bayan ka wallahi sai na kashe ka kuma wallahi ba zan ma taɓa bari ka ci zaɓe ba don samun irin ku a matsayin shugabanni hatsari ne babba. Wannan kaɗan kenan ka fara gani daga aikin MK. Gumi ne ya fara keto mai bai ma san yadda ma ya cire hular da ke kansa ba, koma ciki ran shi a bace tare da tunanin waye wannan ke ta bibiyar rayuwarsa. Karfe da minti 5:20 PM, Sista ta fi da ya dawo daga Guest House ya tarar da momi zaune kan sofa tana karanta jarida, kausar na gefenta tana shan apple. Ƙarasowa ya ya zauna, kallon shi Hajiya ta yi, ta ce, Alhaji, ya na gan kamar ma kana cikin dama, ko wani abun ne ya faru? Girgiza kai ya fara yi yana sharara gumi gumi kamar ma babu AC a falon. Wallahi Momin kausar kisa, kisa fa aka yau a guest house ɗina. zaro ido hajiya ta yi waje tare da faɗin subhanallah wa kuma aka kashe alhaji wallahi prof isa aka harba za su ma harbi alhaji kasim Allah ya kiyaye ya sanar da ni ya mutu ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a to Allah ya ji kanshi da rahama amma wai ma waye yake maka wannan aika aikan ne haka hmm. wa ko zai min da ya wuce maƙina Alhaji ya faɗa yana shirin cire babbar rigar da ke jikin shi to Allah shi kyauta cewar mam bayan sati biyu Alhaji ne zaune cikin ɗakin shi yana duba wasu muhimman takardunsa. Wai shi ne ta fara ringin duba wayan yayi ya ga dai an rubuta Alhaji Rufa'i. Zaro ido ya waje ya ce to me kuma zan yi wa president ya fara tambayar kanshi. Ɗaukar wata ɗaukar wayan yayi ya ɗaga daga ɓangaren Alhaji Rufa'i ne ya ce hello Alhaji Tafida hello Alhaji Rufa'i afternoon ya aiki. Alhamdulillah komai lafiya dama so nake gobe mu haɗu a Hilton akwai mitin da nake so mu yi ko? Ok to Allah ya kai mu dare da lafiya. ya kashe wayar. Malika kuwa na zaune a ɗaki tana kallon duk abin da Isa da ke a laptop ɗinta. Tashi ta yi ta buɗe wardrobe ɗinta, ta ɗauko wani ɗan ƙaramin box ta dawo ta zauna. Rufe system ɗin ta yi ta ajiye shi a gefe. Buɗe box ɗin ta yi ta ɗauko wani ɗan ƙaramin takalma na yara ta fara shafa. Ta fara shafawa tana hawaye. Ta fara tunanin abin da ya daɗe ma yana damun zuciyarta. Sister, I love you. Kin zama min komai a rayuwata. Me too, my little sister. ta faɗi tana shafa gashinta. Kwance suke kan tangamemen gadonsu suna bacci kanwata, ta miƙe a radare tana ihu. miƙewa ya ta yi da sauri sista ya aka yi me ya same ki cikin kulawa take tambayar ta sharawa yanda ke zuba idan ta yi tare da cewa sista na yi mafarki wai kin gudu kin bar ni murmushin yaya ta yi haba mai sista ya za a yi na tafi na barki duk son da nake miki ki kwantar da hankalinki ina tare da ki har tsawon rayuwata kin ji Kuka Malika ta fashe da shi tana cewa sister I love you, I really love you. Kuka take shesheka sosai kamar ma ranta zai fita, haka ta yi haƙuri har ma bacci ɓarawo ya sace ta. Washe gari, Yau ya kama Mondays, Isis ta da ne ya fito a gaggauce cikin shirin zuwa ofis. Zai fita Hajiya ce ta tsaida shi da cewa, Alhaji, ina za ka je haka kake wannan uban sauri ko dai karyawa ko karya ma fa baka yi ba. Mumin Kausar, na makara fa da yawa fa, kina gani har karfe tara ta yi, kuma ina da mitin da president. karfe tara daidai muka yi da za mu haɗu kin ga kuma har taran ta yi bari dai kawai idan ma na je can na nemi abin da na ci fita ta yi cikin sauri sauri ta bi shi ya nufi motar sa kiran Benz ya buɗe gidan baya ya shiga direba ya ja suka tafi fiye ɗin shi kuma da sauran sojoji suka bi bayansa a wata karamar mota daban ba su tsaya ko ina ba sai babban hotel ɗin da ke garin Abuja wato Hilton ku yi haƙuri da wannan bayawa ko Ma haɗu a littafi na ukun don jin yadda za ta kasance kamar yadda na sanar da ku. Kar ku damu babu yawa, a gaba za a baku mai yawa ko?